العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatun a cikin littafin zaɓin musulmi na alaƙe cewa na abdullahi bin zai bin asim al'amsari almajiri radiyallahu an daga abdullahi dan zaidu allah ya ƙara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yansarifu mutum ba zai juya ya fita daga sallah ba hatta ya kuma a sautan sai dai ya ko ya ji sauti ya ji kara au ya ji darihan ko ya ji wari sababin hadisin ne abdullahi bin zaid bin asim ke cewa wato cewa shaka Ina rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajul wato ya kai kuka ga manzo sallallahu alaihi wasallam a fuskar tambaya cewa ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salah wato mutum ne ana masa tahayyuli wato yana kamar shakku yana ji cewa wani abu ya fita a jikinsa kamar alwalarsa ta karye ya zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake la mutum ba zai fita daga sallah ba hatta ya sama a sautan sai dai ya ji kara na fitar iska au ya ji da ko kuma ya ji warin wannan alama ce ta tabbacin cewa eh alwalasa ta warware amma tsammanin cewa shin wani abu ya faru da shi to wannan zato ne kuma a nan malamai suka samu ka'idar wato alyaqinu la yazulu bishak shi abin da yake yaqini ne bai wato bai ba a gusar da shi da shakku me yaqini shine mutum yayi alwala yana da yaqinin cewa shi yayi alwala to ya ce hanya alwana na bai baci ba wannan shakku ne to hanya din nan ba za a aiki da shi ba sai da ya ƙini ka tabbatar ka yi alwala to abin da zai sa ba ka da alwala shi ne sai ka tabbatar wani abu ya fita a jikinka sannan alwala ta warware amma cewa tsammani to wannan ba zai warware alwala ba wannan da a ce masu shakku suna amfani da wannan akwai wanda suke da wasuwasin karewan alwala mutum zai yi alwala sai ya ji kamar alwala ta warware ya sake ya yi ya sake ya yi ya sake sai ya alwala sau goma amma har yanzu bai gamsu ba haka wani zai shiga sallah ya kabbara in ya shiga zai kabbara ya daga hannu sai ya tsaya in ya kabbara sai ya ji kamar bai yi ba sai ya sake yi wannan duka shaidan ne ga mutum wasa sannan in mutum shi ma ya biya wa wannan abun sai ka ga ya kasa yin ibada kwata kwata a kowanne za ka ga in ya zauna alwala bokin shi ɗaya ba zai ishe shi ba zai zauna karfe hudu zai yi alwala ba zai gama alwalan ba har ku gama sallar asubahi karfe biyar da wani abu bai yi alwalan ba wani maza a yi sallar masallatan anguwan sai ya tashi ya je wani wuri don ya samu jami'i wani zai yawo da ruwa a buta wannan ba addini ba ne addinin sauki ne Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum bi dini min haraj Allah bai muku kunci ba cikin addini addinu yusrun min jalal sallallahu alaihi wasallam addini sauki ne ba wanda zai ce bari ya kuntata wa kansa cikin addini sai ya wahala babu inda aka nuna mana mutum ya yi irin wannan amma za ka ga mutane zai sa a ka'ida ta ni duk wanda zai mun tambaya an kai mai shakku ne zan je ka je Allah ya baka lafiya don duk an da za ka bai wa mai shakku ba zai gamsu ba mutum zai shiga da rigar sa lafiya kalau ya shiga bayan gida ya rataya in yayi wanka ba sai ke wai rigar mata yana jasa ta ina ko mutum yana da janaba in ya kwanta a shimfiɗa ya yi bacci ya tashi wai lokacin da ba da janaba in ya zo ya sake kwanciya kan shimfiɗan wai yana shakun ko wai gumi ya fita a jikinsa ya taɓa shimfiɗan to gatifin an ce masa shimfiɗan akwai najasa ne ko akwai jaraba ne shi ma sai in ka san akwai najasa wannan najasa ne to da Allah a yi hattara da irin wayannan wato abubuwan da suke zo wa mutum mutum ya zama mai shakku ba zai iya yin ibada ba to kuma a wajen Allah babu yadda shi kuma hankalinsa a tashe kullum akwai wanda in an kira sallar da gaba na faduwa me yasa yana tunanin ya ma za a yi alwalai ya sallah wannan ba daidai ba ne ga shi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai, kada ka bar sallah sai in ka ji sauki ko kuma ka ji warin wannan ga wanda yake shakku ake magana amma kai da ba ka shakku shakku ba aikin ka bane kada ka je kana sakewa ka sa kunne zan ji sauki ne sai ka sake baka ji sauki ba zan ji wari ne sai baka ji wari ba sai ka ji alwala nan a'a ga mai shakku ake magana amma kai da kana da yakinin ka sake ka san ya su to ba sai ka ji warin ba ba kuma sai wato haji saucin ba ina fata an gane bambancin su Wani hadisin kuma malaika zuwa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi ɗan umar Allah ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yace la yanzuru Allahu ila man darra thawbahu khiyala Allah madaukaki ba zai kalli mutumin da yana jan tufafinsa saboda takama ba ko riga ko wando ko alkyabba ko rawani duk wani tufafi in dai namiji ne to izar mu'min ila nisfi sa zuwa rabin kwabri shine wando ko riga ko me da ake so babu da shi ya zo idan sawo ta ba sa ila ma ka'abai amma in ya sauka daga ka'abai ma asfala min kaabai fa fin nar duk abin da ya yi ƙasa da irin sawu wannan yana wuta ko ba don ba don girman kai ba kada ka ja ka tufafinka a ƙasa amma in ya zama don girman kai to hukumar shine wannan hadisin wanda bai yi girman kai ba ma ba a so wanda ya girman kai kuma Allah ba zai dube shi ba ran tashin kiyama shine la allah ila man jarra ya khuyala amma mata su amu yaddar musu tufafinsu ya sauka don ya suturta kafafuwansu har ko da yana ja a kasa babu laifi ga mata amma an ba su ba namiji ya daga kayansa lokacin da umar bin khattab radiyallahu anhu yana dab da mutuwa an soke shi sai ga saurayi ya shiga wajensa tufafinsa yana ja sun yi magana da umar ya ji zai tafi sun umar ya kira shi ya ce irfa saubak fa innahu anqa li thawbika wa asqa li rabbi? ka daga riganka ko wandon ka ka daga shi kare ka ja shi a ƙasa shi ne ya fi tsaftacewa ga kayan kaɗin kuma ya fi wato kai ka kusa da Allah ma'ana zai kai ka tsoron Allah in kana ja wani za ka ga wandonsa ya shiga tsakanin takalminsa da kafansa yana takawa wani kuma za ka gaba har har wurin ya mutu saboda yawan takawa ka kayan kayanka sama lafiya ƙasa ya mutu amma in ka daga daidai inda sunna ta ce a yi sai ka ga tufafin ka in zai mutu zai mutu ne gaba daya ba wai kasan ne zai mutu saboda ka saka ba Allah ya dace da mu ga sa alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi